a birnin bauchi yakubu da ma waɗanda suke tare da mu a yanzu kai tsaye a ko'ina da kuma waɗanda za su kasance tare da mu daga baya gaba ɗaya muna isar da gaisuwa ta addinin musulunci a gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna farawa da godewa Allah madaukakin sarki lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun wanda daga cikin ni'imominsa bayan ni'ima ta rayuwa da lafiya da imani da samun dama ya ni'imta mu da halartar wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira har yau muke ɗaya ga watan ramadan na wannan shekarar alhamdulillahi rabbil alamin wannan rana ta dace da goma sha takwas ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan matsalaci mun saba haduwa shekara-shekara a duk lokacin da watan ramadana ya zagayo domin mu nemi albarkar allah ta hanyar albarkar karatun ayoyinsa a cikin littafinsa mai albarka wanda aka saukar da shi a irin wannan wata shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan yana ɗaya daga cikin abin da muka gada daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa da aikin magabata shine kulawa da bayar da muhimmanci ga alkur'ani wajen karatunsa da tadabburinsa da ƙoƙarin fahimtarsa a cikin watan ramadan watan ramadan wata ne na alkur'ani shi sa Allah ya zaɓe shi a cikin sauran watanni na goma sha biyu na shekara domin ya saukar da alkur'ani a cikinsa an fara saukar da alkur'ani ne a dunkule gaba ɗaya aka ɗauki kwafinsa daga laukul mahfuz aka saukar da shi zuwa saman duniya a cikin baitul izza a cikin watan ramadan sannan allah ya zaɓi watan ramadan domin ya fara gutsuro saukar da alkur'ani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan wata a cikin wannan wata ne Allah ya nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yana sunansa Muhammadul Amin ibn Abdullah amma daga watan Ramadan Allah ya nada shi ya zama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan wata ne mai muhimmanci wajen kula da alkur'ani shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama yawan karatunsa ga alkur'ani da inayarsa ga bitar alkur'ani a watan ramadana ya ninka na sauran watanni waɗanda ba ramadana ba hadisi ya tabbata daga zai ibn sabit Allah ya kare yarda a gare shi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gayyato shi lokacin da aka zo bitar alkur'ani a bita ta ƙarshe na rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama a watan ramadan saboda dama kamar yadda hadisin na na aisha ya tabbatar da kuma hadisin abdullahi ibn abbas duka a cikin sahihul bukhari mala'ika jibrilu yana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama fa yudarisuhul qur'ana fi ramadan sai firin mu darasar alqur'ani sai yi bitar abin da aka saukar tun daga baya zuwa yanzu abin daga baya a ƙara dorawa idan watan ramadana ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tattara hankalinsa akan kula da karatun alkur'ani da bitarsa tare da mala'ika jibril amma a sauran lokuta sai dai a yi ta ci gaba da saukar masa to wannan ya samu ma ya zama sunna ce muttaba'a wadda kowace shekara al'umman musulmi suke mai da hankali ga yawan karanta alkur'ani su a ɗaiɗaikunsu suke karanta shi a gidajensu da makarantunsu suke karanta shi a masallatansu a cikin sallolin dare na tarawih da tahajjud sannan kuma ake karanta shi a wuraren karatu da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah maɗaukacin sarki waɗannan albarkatu da ya tara a cikin littafin alkur'ani ya kuma tara albarka a cikin wannan wata na ramadan allah ya sa mu tarayya da juna a cikin samun wannan albarka kuma Allah ya albarkace mu da albarkarsa ya sa mu zama cikin yardaddun bayinsa wannan shekara za mu tsora ne da yardar Allah a cikin karatunmu daga inda muka tsaya a shekarar bara idan ba ku manta ba a shekarar bara muka ɗauko farkon suratun fitara har muka yi karatu zuwa aya ta talatin da tara za yau da yardar Allah za mu tashi daga kan aya ta arba'in zuwa abin da ya sawwaka a cikin wannan sura mai albarka suratul isra wanda ya nuna karatun ramadan ya zama keɓantacce ne na wannan masallacin a nan muka fara kuma shi za mu ci gaba da yardar allah karatun da muke na tafsiri a waɗansu wuraren wanda ake cikin suratul nahal wancan yana can amma wannan akan yadda muka ɗauko na nan da shi za mu tsora in allah ya yarda na roƙon Allah ya albarkace mu da albarkar surar ya kuma sa yadda muka fara a cikin aminci Allah ya ni'imtar da mu har mu gama dukkan waɗanda suke cikin matsaloli na tashin tashina rashin lafiya da cututtuka da kuma rashin zaman lafiya da rashin aminci a garuruwansu ko a gidajensu ko a ƙasashensu Allah ya amintar da musulmi bayan Allah dukkan damuwoyi da kuma rashin nutsuwa da kuma kuncin rayuwa da kuma wahalar rayuwa da ke damun mutane a ko'ina ne Allah ya kama musu rangwame ya kama musu sauki a cikin wannan wata al'ummar musulmi kuma muna roƙon Allah ya sanya ya ya kuma datar da zukatansu su yi abin da ya dace domin taimakawa kansu da taimakawa al'ummarsu ta yadda mutane al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su samu sauki da sa'ida a cikin wannan wata. kafin mu ci gaba an saba waɗansu tashoshi da suke watsa wannan karatu mukan ambata saboda waɗanda za su bi a gaburuwansu su ji lokutan da ake sawa sawa'un a gidajen talabijin ko kuma gidajen rediyo kuma waɗanda suke hannuna a yanzu kafin daga baya wajen su halada ba a gama tattare su ba su iso zan karanta su in Allah ya so da farko dai kamar yadda kuka sani muna yin karatun a nan kuma ana watsa shi kai tsaye ta hanyar live stream na facebook da kuma na tiktok da kuma waɗanda za su iya saurara a youtube daga baya a tashar al'umda tv sannan na facebook kuma a shafin da aka yi da kuma na tiktok wanda duka aka gina da sunan mai gabatar da karatu sannan gidajen rediyo da gidajen talabijin da farko akwai gidajen rediyo guda biyu waɗanda majalisar shura ta wannan jami'a waɗanda suke ɗaukan shirya da kuma gudanar da da kuma jagorancin harkokin al'ummar musulmi a nan jami'ar abokar tafawa balewa take ɗaukan nauyi Allah ya saka musu da alkhairi daga kan shugabanninsu zuwa dukkan mambobi zuwa dukkan al'umma musulmi a nan jami'ar abubakar ta fawa balewa ƙarƙashin jagorancin shi shugaban jami'ar zuwa dukkan sauran ma'aikata da sahalewarsu da goyon bayansu da kuma ku ɗalibai da kuke zuwa sauraro muke gabatar da wannan muna roƙon allah ya muku safaya alkhairi gaba ɗaya gidan rediyon globe fm a nan bauchi da kuma gidan rediyon abubakar ta tare a polytechnic da ke nan bauchi shine wanda shura ke ɗaukar nauyi a globe fm karfe 8 ne na safe zuwa tara a atap radio kuma karfe 4 ne na yamma zuwa biyar waɗannan su ne waɗanda suke ƙarƙashin majalisun shura na biyu shine wanda alhaji aminu shu'aibu garkuwan kawoje allah ya masa sakayya alkhairi ya albarkaci iyalansa ya gafarta wa iyayensa yake ɗaukar nauyi wanda shine kuke gani a sunna tv sunna tv tana sawa ne karfe uku na yamma zuwa karfe hudu sannan kuma shi ya ɗauki nauyin waɗansu gidajen rediyo kamar gift fm da ke jalingo jihar taraba ƙarfe goma na safe sannan kuma shi ya ɗauki nauyin na alfikir fm da ke sokoto ƙarfe bakwai na safe list ne ya yi na gidajen rediyo har guda goma sha shida sai ce in zazzabi a yadda za a tsara su don haka sai aka sa waɗannan guda biyu sauran kuma duka muka sa waɗansu malaman suna a duka jihohi na arewacin najeriya aka sa malamai da yawa duka allah ya saka mishi da alkhairi sa'annan kuma a jihar gombe akwai vision fm wanda honorable dattuwa ali kumo sarkin tafarkin ako ya ɗauki nauyi allah ya masa takayar alkhairi su ma karfe bakwai na safe zuwa karfe takwas jihar borno peace fm maiduguri wanda kowace shekara virtual engineering solution limited suke ɗaukar nauyi allah ya musu sakayyar alkhairi shi na psm maiduguri karfe tara na yamma karfe tara zuwa goma na dare kenan jihar plato alhaji abdullahi ibrahim abdullahi ibzar shugaban kamfanin ibzar na dabgi yake ɗaukar nauyi allah ya masa sakaya alkhairi gidan rediyon unity fm jos karfe hudu da rabi na yamma zuwa karfe biyar da rabi jihar nasarawa a birnin lafiya precious fm karfe ɗaya ne na rana zuwa karfe biyu alhaji bashir walin shi ne wanda ya ɗauki nauyi allah ya yi masa takayar alkhairi jihar naija akwai landmark fm da ke kwantagora wanda dabara da kuma banan duka kamfanin z&y ti su ne suke ɗaukan nauyi duk da cewa a nan banga lokacin ba za ka idan lokacin ya tabbata zuwa gobe sai ku sanar da mu sai a gaya musu allah ya yi albarka wa zaharaddin da ɗan uwansa yusuf masu alwai da kuma ya yi albarka ga kasuwarsu su ne kuma suke ɗaukan nauyin na tauraruwa tv wanda shi ana sawa karfe biyar na safe ne karfe biyar zuwa shida na safe akwai kuma waɗansu gidajen rediyon da na sani cewa yana cikin jerin amma ban gan shi ba mai yawa in an gama haɗawa da lokacin za mu sanar akwai kuma jihar kano wanda shi kan tashoshin suna da yawa da farko akwai wisal tv wanda badawiya pharmaceutical limited pharmaceutical nigeria limited suke ɗaukar nauyi karfe goma ne da dare wannan yana ƙarƙashin jagorancin wani bawan allah ne ɗaya daga cikin waɗanda suka fi tallafa wa foundation ɗinmu a kan ihisani da kuma kula da harkar da'awa musamman a ƙauyuka na waɗanda ba musulmi ba wato alhaji abdulbasir jargaba allah ya yi masa albarka ya albarka ga kasuwarsa shine kuma ya ɗauki nauyin gidan rediyon muhasa rediyo da ke kano wanda shi kuma karfe goma ne na safe karfe goma zuwa sha ɗaya sannan a kano kuma a alhaji muhammad tukur shugaban ko kuma mai malme kamfanin rufaida wanda shi yake daukan nauyin wanda ake sawa a gidan talabijin na africa tv3 da kuma dala fm da ke kano allah ya sakayya da alkhairi ga alhaji tukur kuma ya albarka ga wannan kamfani na rufaida da kuma sauran harkokinsa Allah ya sa albarka a ciki gidan talabijin na Afirka TV 3 karfe biyu da rabi ne karfe biyu daidai na rana zuwa karfe biyu da rabi sannan kuma dala fm kuma karfe tara ne na safe zuwa karfe tara da rabi sannan duka kuma a kano din akwai gidan rediyon rahama rediyo karfe shida na safe wanda honorable abdullahi mahmud gaya yake ɗaukar nauyi allah ya yi sakayya alkhairi ya kuma albarkaci harkokinsa sa'annan kuma akwai wani kuma adala fm din wanda shi kuma karfe ɗaya na rana wanda sani aminu electronic suke ɗaukar nauyi allah ya musu sakayyar alkhairi akwai kuma kano fm wanda alyuma ventures limited ke ɗaukar nauyi allah ya musu sakayyar alkhairi wannan na kano fm karfe tara ne na safe akwai kuma aminci Radio shi ma a kano wanda shi ma honorable abdullahi mahmud gaya ke ɗaukar nauyi shi ma karfe tara na safe zuwa goma Allah ya yi sakayya da alkhairi akwai kuma gidan rediyon masko fm kano wanda md umar ke ɗaukan nauyi karfe bakwai na safe Allah ya yi masa sakayyar alkhairi akwai kuma jihar kaduna wanda akwai DITV gidan talabijin na DITV Kaduna wanda aka saba da asuba karfe hudu zuwa biyar na asuba wanda Dr. Awal Ahmad ɗalibinmu da ke zaune a Amerika ya saba daukan nauyi Allah ya yi masa sakayar alkhairi ya albarkace shi ya albarkaci zuriyarsa gidan talabijin na Albani TV su ma yawanci Z ke ɗaukar nauyi amma ban ga an rubuta lokacin ba a nan in ya tabbata za a sanar gidan rediyo nagarta rediyo da ke kaduna kamfanin tmpk Park su suka ɗauki nauyi karfe tara ne na safe allah ya saka musu da alkhairi akwai sawaba fm da ke haɗeja, wanda shi ma ina tsammani z and su ne suka ɗauki nauyi shi ma ban ga kedul ɗin lokacinsa ba akwai gidan rediyon brc a nan bauchi an rubuta ƙarfe hudu na asuba alhaji tijjani ahmad shi ya ɗauki nauyi allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma ghana a accra amana fm ne ko amana ne ko amani amani fm da ke accra a ghana karfe tara na karfe tara zuwa goma na dare wanda alhaji habibullahi yakubu ya dauki nauyi allah ya masa takayar alkhairi su waɗannan dai da na guda ashirin da shida su ne waɗanda yanzu suke nan idan daga baya an kawo wani na karanta su dukkan waɗanda suke cikin wannan allah ya saka musu da alkhairi waɗanda kuma suke ɗaukan nauyin tuka da yasa su na dukkan malamai a ko'ina suke musamman kuma na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya su ya albarkaci harkokin su ya albarkaci arzikin su haka kai tsaye za mu karanta abin da ya sawwaka ala ramma yazid Allah ya kara maka albarka iqra afa asfakum rabbukum bil banin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أفأصباحوا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا نعم إنكم لتقولون قولا عظيما نعم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا Allah madaukakin sarki ya ce afa asbakum rabbukum bil banin shin wai ubangijinki ubangijinku ya zafe ku ne ya ba ku ƴaƴa maza wattakhadha min al mala'ikati inatha shi kuma sai ya rigi ƴaƴa mata daga mala'iku innakum latakuluna qawlan azima lallai dai kukan kuna faɗin kuna faɗin wata magana ce mai girma walaƙad sarrafna fi hada alƙur'ani li yadhakkaru haƙiƙa mun fayyace bayani a cikin wannan alƙur'ani domin su wa'azantu wa ma yaziduhum illa nufura sai dai duk wannan fayyacewar bayani da muka yi ba abin da ke kara musu sai dai yawan gudu Allah maɗaukakin sarki idan ba ku manta ba ayoyin da muka karanta a baya Allah ya cike su akan ƙa'idojinsa da dokokinsa na bauta gabawa. bawa wanda ya fara su da haƙƙinsa kuma ya ƙare su da haƙƙinsa a tsakiya kuma ya faɗi haƙƙoƙin bayinsa haƙƙin da ya fara nasa na kansa shine wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah haƙƙin da ya cika da shi na ƙarshe ne wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar don haka haƙƙi na farko ne ka bauta wa Allah shi kaɗai. haƙƙi na ƙarshe shine karka haɗa Allah da kowa a cikin bauta amma a tsakiya kuma Allah ya faɗi haƙoƙi da yawa haƙƙin iyaye wa bil walidaini ihsana haƙƙin yan uwa wa ati dal qurba haqqahu dangi kenan haƙƙin talakawa wal miskina haƙƙin matafiya wa bin sabili da sauran haƙƙoƙi da Allah ya faɗa har zuwa ƙarshen inda muka tsaya wannan kuma ɗori ne a kan wancan da Allah maɗaukacin sarki ya juya magana ga mushrikai kafirai na da da irin waɗanda a yanzu suke da irin ta'ada irin tasu ta jingina wa Allah haihuwa da cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da ya ko kuma a ce Allah ya haihu dukkan wanda yake kan wannan tafarki to ya shiga cikin tafarkin abinda Allah ya faɗa a baya fatul fi jahannama maluman madhura Allah ce in kai abinda aka aka faɗa a baya na kafirci za a jefa ka a wutar jahannama to sai Allah ya ƙara faɗin abubuwan da ke iya sa ka faɗa a jahannama sannan Allah ya ƙara faɗin abubuwan da kafirai suke yi banda irin abin da aka faɗa a baya daga cikin abubuwan da kafirai ke yi da aka faɗa a baya ne bauta wa wani Allah daga cikin abin da aka ɗora daga nan shi ne jingina wa Allah haihuwa wannan duka kafirci ne kun gane alaka tsakanin ayar yau da ta baya ayoyin bayan sun yi magana akan kafirci ta hanyar bautar wani Allah ayoyin yanzu kuma za su yi magana akan kafirci ta hanyar jingina wa Allah haihuwa a ce Allah yana da ɗa ko Allah yana da ƴa ko Allah yana da ƴaƴa kafirai da suke jingina wa Allah haihuwa sun kasu kamar haka akwai waɗanda ke jingina wa Allah ɗa namiji Waƙalatin nas yahudu Uzai ibn waƙalatin nasara almasihu masih yahudawa suna ce uzairu dan Allah ne kaga sun jingina wa Allah ɗa namiji kiristoci suna jingina wa Allah ɗa annabi Isa ɗan Maryama alaihi salam kaga sun jingina masa ɗa namiji akwai kuma waɗanda ke jingina wa Allah ɗaya mata su kuma waɗannan su ne kafirai shawa, ko kuma ce kafirai larabawa na da wata al'ada ce tasu da suka samu da shedan ya ɗora su a kanta na cewa mala'iku tsarkaka ne amma bai kamata a ce haka kawai suke ba darajar su ta kai a ce su ‘ya'yan Allah ne amma sai a ce musu ‘ya'ya mata wa ja'alul mala'ikatan lazina hum ibadur rahmani inata mala'ikun da suke bayin Allah ne su kuma sai suka ce a'a ‘ya'ya ne mata na Allah ana fahimta kashi na uku su ne waɗanda su ba su ce namiji ko su ce mace ba su dai kawai suna gani kowa ma yana iya cewa shi ɗan Allah su ne waɗanda suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u su ne waɗanda kawai mutum sai ta sai ce shi ma son of god ana iya samun su har yanzu in fasto ya ga wurin ta kawai sai shi ma son of god ne dan banu isra'ila sun ce su children of god su su ƴaƴan allah ne su sun fi ƙarfin zama bayan allah gatar su sun samu ƙarin girma sun zama ƴaƴan allah to ta za a ce ɗa kuma ba haihuwarsa aka yi ba ga ubanka muna gani kuma a ce kai ɗan allah ta yaya zai yi Su a ce kai allah matsayi ne kawai da za kai ba wai dole sai da sunan haihuwa ba an fahimta to waɗannan guda ukun dukansu kafarci ne ko ka jingina wa Allah ɗa namiji ko ka jingina wa Allah ya mace ko ka jingina wa Allah ya ya barkate sawa'un ka ce shi ya haifa ko ka an haife shi ne amma ya samu promotion ya zama ɗan Allah ko yar Allah wannan duka kafirci shi yasa Allah madaukakin sarki ya jera su a cikin kafirai laqad kafara na qalu inna Allah thalithu thalatha waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne kaga Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki cewa ɗaɗin yana cikin abin da ya sa suka zama kafirai don haka jingina wa Allah ɗa ce. to a cikin wannan ayar sai Allah ya ce afa asfakum rabbukum nan yana magana da wasu irin kategori ne guda uku na waɗanda suka jingina wa Allah ɗa yana magana da waɗanda suke cewa Allah yana da ‘ya'ya mata mala'iku kenan to shine Allah ya ce afa asfakum rabbukum tambaye su wannan istifham ne inkari taubihi tambaye su mana tambaya ta wulatsanci, tambaya ta izgili in za su iya amsawa tambaya ta ƙalubale kun ce mala'iku ɗaɗan Allah ne mata ku kuma ba kwa son ɗaɗa mata ta da idan ɗayan ku matarsa tana da ciki yana Allah Allah ta haihu ya gabe ta samu idan an samu namiji ya yi murna saboda namiji yana da daraja a wurinsu idan an haifi mace ya yi bakin ciki saboda mace a wurinsu tana da ƙasƙanci sai da idan ma an ce da shi matarka ta haihu ya ce me aka samu aka ce mace sai ce asha yana cewa a yi yumsikuhu alahu shi ya rike wannan yar a cikin wulaƙanci da tozarci a garinsu cewa shi ne uban wance am yadda su hufi tura ko ya binne ta da ya huta don haka ƙin ɗaya mata da suke yi ya kai yadda yana daga cikin abun kazanta a wurin mutum ka ce uban wance kowa yana so a ce mishi uban wane ba za ka gaba Larabe a irin wancan lokacin yana alkunya a ce masa uban wance ba saboda haka idan za a zage ka sai a ce kai da ma kake haihuwar 'ya'ya mata baka iya haihuwa ba sannan mace yana cikin abin da ke iya sa miji ya zage ta ko ya kore ta ko ya ki haihuwa da ita saboda tana haihuwa masa ‘ya'ya mata to shine Allah ke tambayar su a nan ya ce afa asfakum rabbukum bilbani ai hal khassakum rabbukum wajtabakum واختاركم فأعطاكم من البنين wa mana a nafsahu faja'ala li nafsihi albanat yanzu kuna tsammani idan gata ce shi Allah shi ke halitta kun ce shi yake da ƴaƴa mata ku sai ba ku ƴaƴa maza da kuke so shi kuma sai ya rike waɗanda ba a so din ai in dai da haka ne a hankali da ya kamata masu wanda ake so din ne zai rike law arada Allahu an yattakhidha waladan laffafa mimma yakhluqu ma sha. inda a ce zai riki ɗan, ai sai ya zaɓi wanda yake so kaga da mazan zai ɗauka ku ya bar muku matan amma ta yaya za a yi a ce ku ya ba ku wanda kuke so ne maza shi kuma sai ya rike wanda ba a so Shi ne mata Shi ne manan afa asfakum rabbukum bil yanzu zai ɗauku a hankali a ce ku Allah ya ba ku zaɓi tunda daraja ce a wurin ku haihuwar maza ku kuke da maza shi kuma nasa sai zama mata inda kuma la taquluna qawlan azima wannan yayi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki fastaftihim al rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inatan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakadibun asfafa banati ala al banin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun Allah ce tambaye su mana alirabbikal banatu shin ubangijinka shine mai ‘ya'ya mata walakumul banun kuka ku ne masu ‘ya'ya maza am khalaqnal mala'ikata inatan wa hum shahidun da suka ce Allah ne wato mala'iku ‘ya'yan Allah ne shin mala'ikun da muka halicce su an gaya musu mata ne wa hum shahidun suna nan ne aka halicce su da balle su sani mala'iku ba su da jinsi ba maza bane ba mata ba haka Allah ya halicce su haka ku da kuka ce musu mata kuna nan aka halice su ne da mala'iku da dan adam wanda da aka fara halitta ka wa ya kamata ya san wane mala'ika ne ya kamata ya san dan adam dan adam ba zai san komai san mala'ika ba za ka ta yaya kuka gane cewa ɗaya mata ne kuma ɗayan Allah ne shi ne Allah ce asfafal banati alal bani yanzu kwa yi tsammani Allah ya zafi ‘ya'ya matan ku kuma sai ba ku ya'ya maza وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم الله يكي سنانا أكا حديث ملائكون ستكتب شهادتهم ويسألون وأنما مغانا دا سكي ذا أروه تاتكما الله زي تنبيسوا أكي إذن wannan ne Allah madaukakin sarki ya ce alakumuz zakaru wa lahul unsa ku ne masu namiji Allah ne mai mata tilka idan kismatun biza wannan ai rabon zalunci ne shi Allah shine mai mata shine mai maza ku je kuka zaɓi mai kyan shi kuma kuka bashi mai muni tunda a wurin ku mata munana ne wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhum alkadiba anna lahum alhusna la jarama anna lahum nar wa annahum mufrakun Allah ce suna sanya wa Allah abinda su ba sa so su ba sa son ƴaƴa mata sai su ce su kuma na Allah ne suna son ƴaƴa maza kuma sai su ce wannan nasu ne to wannan shine hukuncin kafirai akai shi yasa Allah ce la darama anna lahumun na tabbas waɗannan suke shi zauta idan ba su daina ba to shine ma'anar asfafal afa asfakum rabbukum bil banin shin ubangijinku ya zaɓe ku ne sai baku ba ku ƴaƴa maza wattakaza min almalaikati inasa shi kuma sai ya riki mata daga cikin mala'iku innakum lataquluna qawlan azima hakika ku kuna faɗar magana mai girma Allah ya sha gaya mana alkur'ani cewa yana daga cikin mafi munin magana shine a cewa Allah ya haihu a cewa ne dan Allah wannan maganar inda waɗanda suke faɗarta sun san girmanta a wurin Allah ba za su faɗa ba Allah maɗaukakin sarki ya ce duk lokacin da aka ce Allah yana da ɗa sai sama ta yi kamar za ta ruso gaba ɗaya wa Takadar ittakhadha ar-rahmanu walada laqad jittum shay'an idda takadu as Arzu, yatafattarna منه وتنشق Hadda, an الجبال هدا أن Walada, للرحمن ولدا وما ينبغي Rahman. an yattakhidha walada Allah ya ce bai kamata a ce ubangiji ar-rahmanu yana da ɗa ba wannan maganar ita ce Allah ya ce wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim wannan maganar ba su da ilimi a kanta ba kuma gadanta suka yi a wurin iyayensu ba Allah ya ce kaburat kalimatan takrudu min afwahihim wannan magana tana da girma a wurin Allah in ya na illa kadiba ba abin da suke faɗa sai ƙarya kuma ka rasa wanda za ka yi wa ƙarya sai Allah za ka maganar cewa Allah yana da ɗa da girma shi sa duk lokacin da aka faɗa sai Allah ya tsarkake kansa wa qalu takhadar rahman walada subhana bal ibadun mukramu suka ce wai Allah ya riki ɗa sune mala'iku ya mata Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah bal mala'iku ba 'ya'yan Allah bane ibadun mukramun bayin Allah ne masu daraja wa qalu ittakhadha Allah walada subhana bal lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitu shi ta in Allah ya faɗa sai ce subhanahu wannan abin Allah ya tsarkaka a jingina masa haihuwa innakum la taquluna na azima ai inna ma taquluna inna ma taqulunahu wa inna ma taquluhu afwahukum Allah yace qawlan azima qawlan shani'an qabihan magana ce mai muni kuma magana ce mai girma wadda matsayinta a wurin Allah matsayi ne mai jawo fushin Allah Allah ya tsare mu Allah ce wala qad sarrafna fi hadha alquran hakika mun yi bayani mun fayyace bayani dalla-dalla ma'anarsa bayyana wa wadahna mun yi bayani filla-filla a cikin wannan alkur'ani liyazakkaru duk bayanin da muke yi muna yi ne domin mutane su wa'azantu wa ma yaziduhum illa nufura sai dai da yawa daga cikin mutane wa'azin cikin alkur'ani baya ƙara musu komai sai dai su ƙara gudu su ƙara nisa walaƙad sarrafna fi hadal qur'an Allah ya shafaɗa a cikin alƙur'ani cewa ya yi tasirin a tasrif shine wato bayani filla-filla irin wanda ba ka bukatar wato a ce an ɗaure magana ko an dunkule ta Allah yana faɗar magana ne dalla-dalla musamman duk abin da ya zama hukuncin Allah ne kafir to Allah baya boye shi sai dai Allah ya faɗa a fili kowa ya gane innahu laqawlun fasl kitabul uhkimat ayatuhu thumma fussilat to Allah yana yin bayani ne a fili wannan at-tafsir din shine ma'anan at-tasrif wa laqad sarrafna wa laqad sarrafna fi hadha al-qur'ani liyadhakkaru wannan walakar sarrafna guda uku ne Allah ya faɗe su a nan a jere akwai talafifa da wani malami na Allah ya saka masa da alkhairi ya bani na alkur'ani a madina wajen mahaddacin alkur'ani don kada ya samu tashabuhin walakar sarrafna guda uku nan yaya zai karanta su kar ya jirgita su sai ce ka'idar ita ce ihdifin nas qaddimin nas akhirin nas a na farko karkata anna shine na wannan ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم Ta biyu tana zuwa a cikin wannan surar ولقد صرفنا للناس shi kuma ka kawo annas a farko ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا sai sura makwabciyarta mai zuwa ita ce suratul kahfi ita kuma sai ka jinkirta annas din ولقد شرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا to malamai kuma na balagar alkur'ani suka ce akwai hikima da ta sa a nan Allah ya cire anna a gaba Allah ya sa anna a can ƙarshe kuma sai Allah ya jinkirta anna wannan yana daga cikin fa'idojin da lafa'is da al'imamul iskafi yake a cikin littafinsa milaku ta'wil yake cewa a na farko Allah ya cire anna saboda a cikin wannan surar akwai anna don haka a na farko sai na biyun ya wakilce shi amma a cikin saboda haka shi yasa sai aka fara kawo annas din saboda ya wakilci wancan amma a cikin suratul kahf ba a faɗi annas ba sai da aka je can shi yasa sai aka jinkirta shi na fata an fahimta sai ya zama shi tunda ba a faɗa a farko ba wancan din shine na ƙarshe wancan kuma tunda daga baya za a faɗa sai aka share na farko sai aka fara faɗa saboda yana wakiltan wancan wancan kuma tunda baya wanda yake wakilta sai aka bar shi shine na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru haqiqa mun fayyace bayani a cikin wannan alqur'ani saboda mutane su wa'azantu wa ma yaziduhum illa nufura sai dai ba abin da yake ƙara wa mutane duk wa'azin da ake yi ba abin da yake ƙara musu sai dai guduwa da tserewa wannan shine ma'anar fama ma'anin an tadhkirati mu'ridin me sa mutane suke gudu idan ana wa'azi suke kau da kai كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كذا قدور إتشي وما يزيدهم illa nufura waɗannan ayoyi guda biyu suna kunshe da fa'idoji masu yawa amma bari mu fi mai da hankali akan magana ta farko ta afa asfakum rabbukum bil bani wato yana ɗaya daga cikin mafi munin cin fuska ga jalalar Allah shi ne mutum ya jingina wa Allah ta. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yace ba wanda yake da haƙuri irin Allah Ya ce suna jingina masa ɗa, ya ce ba ya so ya ce kuma magana ce mai tsanani mai girma suna masa amma duk da haka yana ba su abinci suna ci yana ba su ruwa suna sha inda ba don haƙuri na Allah ba a yi yau a yi gobe a yi cibi su haifi 'ya'ya su ci gaba daga inda su suka tsaya a gina gidajen ibada a je ana ci gaba da bayyana cewa Allah yana da ɗa kuma Allah ya ci gaba da azurta su ya ce la ahada asbaru ala adan yasma'uhu min Allah ba wanda yake da hakuri yana ji ana faɗar abin da ke cutarwa kuma abin da baya so amma ya haƙura ya ci gaba da mu'amala da kai na harkar duniya ya baka arziki ya baka jin daɗi ya baka kayan more rayuwa kamar Allah madaukakin sarki to Allah kuma ya kore wa kansa haihuwa ta ko ta wani bangare sai Allah ya kore ta bangaren ya yace kul huwallahu ahad shi Allah daya daya Allahu samad Allah shine wanda alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu bi hawaijiha wanda kowa ke neman shi baya neman kowa kowa ke bukata a wurinsa shi baya bukatar komai a wurin kowa lam yalid shi bai haifi kowa ba walam yulad kuma ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad to Allah madaukakin sarki kaga ta fuskar nassi kenan sannan ta fuskar hankali Allah ya nuna wa mutane a matakai hudu ta yadda za su iya nisantar da Allah ga barin cewa a ce Allah ya haihu fuska ta farko ita ce ku ɗan adam da dabbobi da aljannu da sauran halittu kamar tsirrai kuna haihuwa saboda kuna bukatar haihuwa ne idan baka haifu ba bayan ta aure damuwa za ta yi idan mace ba ta haihu ba damuwa za ta yi saboda tana bukata ba wani ɗan adam ce yana da bukata bai ƙoshi ba bai wadatu ba ga barin dan adam dan uwa ai ɗan adam daga jikinsa zai taimake shi duk wanda zai taimake ka a duniya bai kai ɗanka na cikinka ba shi yasa kake bukata shi yasa har annabawa za ga suna kuka suna addu'a suna roƙon Allah annabi zakariya yana ce rabbi inni wa hana abnu min ya Allah ina bukata kasusuwa na sun yi rauni washta ala ra'su shayba ga urfa ta feso walam akun bi du'a'i rabbi shafiya ya Allah ba dan fidda rai ba daga samun karkuwa daga karbar addu'arka addu'ata daga gare ka Allah ka ba ni damana ya ni wanda zai gaje ni wa yarisu min ali yaqub kun ga bukata zai ta sa yake nema amma Allah yana da bukata ne wanda yake bukata shine zai yi da'a shi Allah baya bukata kai kana bukatar ɗa ya ɗebe maka cewa a ce wannan ɗanka ne kai kana bukatar ɗa don ka huce haushi a ce kai ma kayi naka kai kana bukatar ɗa don ya girma ya taimake ka duk waɗannan Allah baya bukata to wannan shine fuska ta ɗaya da Allah ya gode wa kansa haihuwa wa qalu takhadha Allahu walada subhanahu huwa al-ghani lahu ma fi samawati wa ma fil in indakum min sultanin bihada أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah ce suka ce wai Allah yana da ɗa sai Allah ce tsarki ya tabbata gare shi wal gani shi ai mawadaci ne wanda bai da wadata shi ke neman ɗa ku ne ba ku wadatu ba dole sai ƴaƴan ku sun taya ku shi kuma Allah baya bukatar a taya shi ne zai da ɗa shi ne ma'ana huwal gani lahu ma fi samawati wa ma fil ardh duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa nasa ne ka me zai bukaci ɗa ba wanda ya taya shi yin sama da ƙasa ballantana a ce in yana so yi waɗansu yana bukatar wani ya taya shi zaka tun da shi ya yi komi shi ne kuma mai komi komi nasa ne bai bukatar ɗa wannan ko a hankali ka san marar bukata bai kamata a ce cewa zai nemi ya yi ɗa ba yanzu mutum ya shiga cikin aljanna zai yi marmarin ya haiku baya bukata saboda ba wata bukata ba abin da yaron zai maka sai Allah ya ajiye ƴaƴa a cikin tsufu alaihi muldadun muhalladun in kuna son na ado ne ga sunan za su yi ta yawo suna muku ado a cikin aljanna dole cewa akwai asar tunda lahum ma yasha'una fiha idan mutum yana son ɗa zai iya samu to amma ba wai bukata irin ta zo ya taimake ka abu na biyu da zai nuna a hankali ka kore cewa Allah yana da ɗa shine duk wanda zai yi ɗa a yana bukatar mata ko har ƙato yana haihuwa ne ko ana yin maruru ne ka ja tsaga maka sai ɗa ya fito hai ba zai yiwu ba dole sai da mace kafin a haihu to Allah maɗaukakin sarki kuma baya da mata shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce an na ya kunu lahu walad walam kun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay ta yaya za a ce Allah yana da da alhali bai da mata wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaba sahibatan wala walada bai da mata ballanta na yi da duk wanda yake da da kuwa ka tabbatar da cewa mata ce ta samar masa da ɗan ba shi ya haihu da kansa ba sai dai wata ta haifa masa shi kuma Allah bai bukata an gane wannan shi yasa ko waɗanda suke ce annabi isa ɗan Allah ne ba za ce fa maryam ko matar Allah ce so da sun san da gaske Allah bai da mata to wanda bai da mata ta za ta ce yana da ɗa hanya ta uku da Allah ya nuna ko a cikin hankali ba za ka ce Allah yana da ɗa ba shine duk wanda zai haifi ɗa ai zai haifi irinsa ne to Allah kuma ba irinsa ai yanzu idan kai bawa ne sai ka haifi mai bawa in kai ɗa ne sai ka haifi ne ɗa amma ubangiji da yake matsayin ubangiji zai yi ubangiji ya fi ubangiji ai za a samu ubangiji guda nawa to kuma abin zai taɓa yiwa a samu ubangiji guda biyu ba lauka na fihi ma hatun illa Allah la fasadata da sama da kasa sun rushe inda a ce akwai ubangiji banda Allah to sai Allah ya nuna mana cewa duk abin da ba Allah ba fa bawa ne to ta za a yi a ce wanda shi shi shine ubangiji ahad kuma a ce yana da ɗa to ai ya kamata ɗan ya gaje shi shi ma ya zama ubangiji kuma tunda ba zai yiwu a samu wani ubangiji bayan Allah ba to bai kamata kuma a ce ubangiji yana da ɗa ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad jittum al'idda idda kafin samawati يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخيم الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هو الدنيا باواني وبيجي شيء كتير رب to tunda kowa abd ne to ai ba zai yi kuma a samu rab shi kuma ya haifi abd ba haka Allah sannan dalili na uku ai dalili na hudu na ƙarshe shine duk wanda ya haifi abu to ya kamata ya zama irinsa ne yana kama da shi kamar yadda ba zai taɓa yi wa kiyashi ya haifi rakumi ba kamar yadda ba zai taɓa yi wa bunsuru ya haifi kare ba kamar yadda ba zai taɓa yi wa a ce bil adama ya haifi kuma a ce ya haifi maciji ba ai hankali ba ba zai ɗauka ba sai dai maciji ya haifi maciji mutum ya haifi mutum kare ya haifi kare ana fahimta ai ba zai taba yiwa a ce gyaɗa ta haifi doya ba ko <laughs> saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda yake kama da Allah don inda za a ce Allah zai haihu subhanallah da sai zama yana kama da Allah yanzu annabi Isa dan Maryama yana kama da Allah ne ko yana kama da mutane yana kama da mutane har gunkin da suke yi ana cewa wannan ne annabi Isa yana kama da mutane ne kuma saboda sun tabbatar yana kama da mutane shi yasa aka samu wani ma aka ce tsaya a dauke shi hoto sai a zana shi sai a ce shine shine annabi Isa kuma mahaifiyarsa mutum ce to kuma ba yadda za a yi a ce mutum bai haifi komai ba sai mutum dan uwansa ubangiji kuma zo haifa shi kuma sai haifi mutum ai ba zai yi ba hankali ba ba zai dauka ba wannan su ne hanyoyi guda hudu da Allah ya nuna mana inda kana da hankali to bai kamata ka jinjina wa Allah ta ba hakika ubangijin mu madaukakin sarki ta'ala jaddu rabbina girmarsa da sa da buwayarsa ta daukaka ce da baya bukatar mata ballantana ya bukaci da matta da sahibatan wala walana wannan ko akan wannan fa'ida muka tsaya bihi kifaya Allah ya albarkace mu da abin da muka ji ya sa mu yi aiki da shi ya kuma amfani mu duniya da lahira abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh